a zo a haɗu domin fitar da wannan gwamnati sai an samu haɗin kai sai an samu goyon bayan 'yan jama'iya manya da ƙanana saboda haka musa chairman muna godiya ga Allah da ya ba mu dama wancan lokacin 2014 ku 15 muka ɗauki mataki na kawo gyara a shugabanci a Najeriya amma yanzu wannan gyara da aka kawo yanzu mun gane gara jiya da yau yau tun da muka fito tun da muka shigo cikin jihar nan kai tun daga jihar sokoto da muka sauka a airport yara da manya maza da mata na ɗauka waɗansu ƙasashen ne kawai ake maganar yunwa ashe yunwa tana nan a sokoto tana nan a kebbi tana nan a kano tana nan a katsina tana nan a northwest saboda haka zaɓe zaɓe na 2019 zaɓe ne tsakanin ƙarya da gaskiya zaɓe ne tsakanin yunwa da ƙoshi zaɓe ne tsakanin jahilci da ilimi zaɓe ne tsakanin zaman lafiya da tarzoma da ake ta fama da ita yanzu ciyaman kana da labari a wannan ɓari na najeriya waɗansu suna nan suna zagawa suna ɗauke mutane a gonaki suna ɗauke mutane a gidajensu wasu ma suna nan sai su je su aika da takarda cewa za su je gari sai an tara musu kuɗi duka irin wannan matsala ce ta shugabanci idan na shugabanci na kwarai dukkanin wannan mutane tsintsince su za a kai su gurin da ya dace da su saboda haka muke kira ga dukkanin mutane maza da mata musamman matasa idan zaɓe ya zo a tsaya a jajirce a tabbatar da cewar an zaɓi jama'iyyar pdp babban abin da ya sa gwamnatin nan ta ƙasa da jihohi take rugujewa mutane ne wanda aka yi musu ƙodago aka yi musu aiki gabaki ɗaya suka ɗauke suka kai gida suka ce kayan kakarsu ne mu wanda suka yi wannan aiki kowa ya fita waje ya tafi ya je 'yan gata sun samu a harkar siyasa ba wannan gata in aka yi maka aiki aka yi maka ƙodago inda na Allah ne kai kafin gumi ya bushe kamata yi ka biya wannan shine kuskuren da muka gani suna yi mutane da yawa wasu suna cewa su waye waye wani suka fita su waye ba su yi kaza ba ba yanda za a yi a kafa gwamnati mutane su yi aiki tun daga jefa ƙuri'a har ƙarshen ƙarshe shi kenan wasu yan tsirari su ɗauka su ce gadon gidansu ne dukkanin irin wannan shine mu mu yarda da shi ba shi ne ko muke son mu gyara in Allah ya taimaka a karba ina tabbatar muku da cewar dukkanin shugabanninmu kai har ma mai jefa ƙuri'a domin shi mai jefa ƙuri'a yana so ya zauna lafiya yana so ya je gona yana so ya je kasuwa yana so ya je aikace aikacensa ba tare da an barazanar cin mutuncinsa ko cin mutuncin iyalansa ba mai jefa ƙuri'a yana son harkar ilimi yana so ɗansa ya je makaranta yana so ya gama makaranta ya samu aikin yi yana so ya samu daraja shi ma ɗansa ya kasance an yi da shi a harkar rayuwa kuna sanar da cewar a jihar kano mun kai yaro da yarinya saboda dubu biyu da ɗari shida ƙasashen duniya goma sha hudu a shekara hudu mafiya yawan matasan nan dubu biyu da ɗari shida da ɗoriya dukkaninsu cewa man 'ya'yan talakawa ne wani da shi da danginsa ga baki ɗaya su taɓa zuwa airport ba sai dai gwamna rabi kwankwasa a lokacin nan ya samun masa admission ya kai shi airport a lokacin nan har ma kuɗi muke basu dala ɗari biyu maganin yi wa mai gyaɗa bari a hanya in kai mata gyaɗa ka bari ka biya ta a wannan lokaci musa shaman mun gina jami'o'i guda biyu Kano University of Science and Technology wacce muka gina shekara ta 2001 da kuma Northwest University wacce take ta haɗa kan arewa maso yamma mun gina ta a shekara ta 2012 kuma kowace tana nan ina kira a gare ku ko mutunta muku nisa in ka shiga Kano ka ga Northwest University in ka taba ganin jami'a irin wannan ka min waya ka gaya mu PDP tsarinmu tsari ne na kula da mata ka je kano duk wata mata da ta zama mata ta kallonsa sunanta yar kwankwasiya ce chairman duk wani matashi domin ba da zai ce mai amfana ba in baka samu ba kananka ya samu ko yayanka ya samu ko makocinka ya samu ko wani wanda kake so ya samu wannan ita ce gwamnati kowa ya samu ba shi kenan kawai kai ka samu waye ya samu kai ka saboda kai ne shafaffe da mai kai kadai ne kurin kasan jin daɗi dukkanin irin wannan mutane ce man ba su gane siyasa ba wani gani yake yi wai in ya samu ciyaman ya samu ko na samu ba su san bakinsu daban ba shi mu daban ba ba su san matarsu daban mu daban ba ba san 'ya'yansu daban 'ya'yan mu daban ba ‘ya'yansu shafafu da mai mu kuma bola kaja a sace a kashe ba damuwa. duka irin wannan irin wannan chairman shi ne muka tsallaka gargaru domin a kawo gyara wannan gyara ya zama wajibi a kawo shi a najeriya domin wannan hanya da aka ɗauka hanya ce mara bullewa mu mun san hanya mai bullewa ko muna san gwamnati ko mu muka yi ta ko ba mu muka yi ta ba in dai ta ɗauki wannan layi mun san layi ne na ƙarya pdp